أحمده تعالى على نعمه وفضله وشكره وأشهد أن لا إله إلا الله الذي كتب الإحسان على كل شيء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إن شريعة الإسلام قد جعلت للجيران على بعضهم حقوقه رغبت في أدائها وأمرت ورهبت من تضييعها قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ففي هذه الآية الكريمة <clears throat> أمر من الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى جميع الجيران والإحسان إليهم مسلمين كانوا أو غير مسلمين وأن, وأن لا يساء إليهم فالإحسان إلى الجيران يشمل كل أوجه الإحسان من الأدب الجميل والكلمة الطيبة وقضاء الحوائج ولقياه بالوجه الطلب والحفظ له في أهله وبيته وماله وعيادته إذا مرض وتهنئته إذا حصل ما يهنأ به وتعزيته إن مات له قريب ونحو ذلك فمنزلة الجار عظيمة في شريعة الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والإحسان إلى الجار سبب رفع منزلة العبد عند رده تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الجيران عند الله خيرهم لجاره فإياكم إياكم أن تؤذوا جيرانكم فإن أذيته محرمة ومعصمة ومعصية غليظة شنيعة وإثمها عظيم وإثمها عظيم مضاعف فاتقوا الله وارعوا حرمات جيرانكم وأدوا إليهم حقوقهم ولا تتعرضوا لهم بأذية قولية أو فعلية امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فاتقوا الله عباد الله في جيرانكم وكونوا من الجيران الصالحين ولا تكونوا من جيران السوء الذين يتعوض جيرانهم منهم ومن شرهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله التواب الرحيم الذي وسع كل شيء رحمة وعلمه والصلاة والسلام على نبينا محمد الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله يجب تربية الأهل والأولاد على تعظيم حق الجار وكف العذى عنه ونخبرهم بما في ذلك من عظيم الأجل وما في أبيته من الوعيد الشديد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan hudu ba takaitacciya ta yi tsokaci ne akan ɗaya daga cikin abu wanda yake mai muhimmanci wanda ya shafi haƙƙi ne na zamantakewa ba komai bane illa haƙƙi na makwabci ko kuma haƙƙi na makwabtaka wanda addinin musulunci lallai ya girmama wannan al'amari ya ba shi girma kwarai da gaske da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa cikin littafinsa abin da za a yi da kuma abin da za a bari Allah ce wa abudullah ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'an kada ku hada wani da shi sai Allah ya kawo abubuwa masu girma da ya hada su da wannan haƙƙi na sai ya ce wa bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye wa bil qurba da kuma dangi na kusa wal yatama da marayu wal masakini da kuma wanda ba su da shi sai Allah ya ce wal jari bil qurba wal junubi was sahibi bil jam sai Allah ya ambaci makwabta har matakai guda uku Allah ya ce wal jari bil qurba da makwabci na kusa waljari aljunubi da makwabci wanda yake na nesa was sahibi bil jam da kuma aboki wanda yake na kusa wannan malamai suna cewa abin nufi da makwabcinka na kusa wanda yake makwabcinka ne kuma danginka ne kuna kusa da shi a wani lokuta za ka ga ana zamantakewa a cikin gida na dangi wannan makwabcin wannan wannan makwabcin wannan musulunci ya hada su dangantaka kuma ta hada su akwai aljarin junubi makwabcinka ne amma kuma ba danginka ba yana nesa da kai ko dangantaka ba ta hada ku ba ko kuma ma addini bai hada ku ba amma sunan shi makwabcinka sai Allah ya ce wasahibi bil jam' wasu suka fassara da cewa ana nufin iyalin mutum ko matar shi ita ma makwabciyar shi da haka makwabcin mutum shine duk mutumin da yake yana kusanta da kai ko ta wajen zama ko a wajen aiki ko a wajen gida ko a wajen unguwa sawa'un wannan mutumin musulmi ne ko ba musulmi ba addinin ku ɗaya ko ba addinin ku ɗaya ba almuhim sunan shi makwabci to lallai Allah madaukakin sarki yayi umarni a cikin wannan ayar da cewa lallai a zamanto masu kyautatawa ga makwabta da kuma tsare musu haƙoƙinsu shi yasa za mu ga cewa masu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kulawa da makwabtan shi manya da ƙanana maza da mata musulmi da wanda ba musulmi ba a wata rana daga cikin sahabbansa akwai abdullahi ɗan amru ɗan as an zo an yi yanka a gidansa sai ana rabon abin da aka yanka yana zaune cikin gida sai yake cewa shin kun cire ma makwabcin nan nawa bai yahude kuwa yana ta cewa kun cire ma makwabcin nan bai yahude kuwa Kamar wasu mutane abun bai musu daɗi ba sai suka ce ya kake maganar bai yahude sai ya ce wallahi na ji manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa mala'ika jibril ya zo yana mun wasicci da haƙƙin makwabci har sai da na yi tsammanin zai ce in na mutu zai gaje ni kenan ko da a ce mutumin ba musulmi ba ne ka bashi shi haƙƙi na makwabtaka haƙi na makwabtaka haƙi ne wanda yake na ɗan adam na zamantakewa don haka da abin da ya zama na kyautatawa ne a zance mai kyau ne ko biyan bukata ne ko ka haɗu da shi ma ka sake fuska da shi ko ka tsare shi ka tsare mishi gidansa ka tsare dukiyarsa ka tsare iyalinsa ko duba shi lokacin da bai da lafiya ko kuma taya shi murna lokacin da wani abu na farin ciki ya same shi ko kuma ma in ya mutu ne ka je ka mishi ta'aziyya wannan babu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wannan yana so ya nuna ma yanda addinin musulunci yake daukan makwabtaka da girma a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi makwabtaka da mutane da yawa kuma sun ji dadin zama da shi akwai yaron da ke masa aiki wanda ba musulmi ba yayi rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi har gidan shi ya je duba shi ba musulmi bane Yau in aka ji ka je duba wanda ba musulmi ba ko kuma kana zamantakewa da shi sai a dinga ganin kamar imaninka ya rabu ba haka bane addinin musulunci ba haka yake dauka ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je duba wannan yaro sai ya bujiro mishi da musulunci yace ka musulunta mahaifin shi kuma yana tsaye akan shi sai ya tsaga ido ya kalli mahaifin nasa ma'ana yana neman shawarar mahaifinsa sai ya ce ka yi biyayya ga abul qasim sai yaron ya musulunta kuma a take sai ya mutu manzo Allah ya fito yana murna yana cewa na gode ma Allah da yasa wannan wato bawa ya samu tsira ta ta dalili na kaga in babu kyautata ga makwataka ba zai wannan ba ba zai duba shi ba ba zai je wajen shi ba saboda haka koda a wajen aiki ne kake zama kusa da mutum ma'aikata ta hada ku makwabcinka ne ka kyautata masa ya ga kyawawan ɗabi'un musulunci a jikinka to wannan shine yake nuna cewa lallai mutum ya san haƙƙi na makwabtaka amma yanzu in ka koma ko da unguwanni ko gidaje za ka ga makwabci bai san halin da makwabcin shi ke ciki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi rantsuwa so uku yake cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min she ya rantse da Allah wannan ba mumini bane wannan ba mumini bane wannan ba mumini bane har sahabbansa suka yi mamaki suke cewa wani irin mutum ne wannan yace man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcinsa yake bai kubuta daga sharrinsa ba yana tsoron abin da zai dinga masa makwabci ko ya toshe mishi hanya ko ya cikin dare a tada wani abu na hayaniya ko kiɗa ko wani abu kaga an hana makwabci bacci duk wanda yana cikin kuntata ma makwabci in ka yi magana sai a ce ai kowa yana da haƙƙi yanda kake da haƙƙi ka kure daidai yanda kake so a cikin ɗakinka ko a cikin gidanka amma ba tare da ka takura makwabcinka ba saboda haka haƙƙin makwabtaka haƙƙi ne wanda yake babba sosai a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya kiyaye makwabtaka to a wajen Allah shine zababbe domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mafi alkhairin makwabci a wajen Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya fi kyautata ma makwabcinsa don haka zai tashi wajen Allah madaukakin sarki yana samun wannan daraja da kuma wannan ɗaukaka. din don haka alal akalla mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da zancensa da yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu duk wanda ya bada gaskiya da Allah da ranan karshe to kada ya cuta ma makwabcinsa kar ya kuntata masa kar ka debo dattin gidanka ka sa a gidan makwabcinka musamman yanzu a irin wannan lokaci wani kila in gidan shi ya toshe to abin da zai debo sai sa a gidan makwabcinsa sai ya cutar da shi saboda haka lallai mu yi kokari mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan waɗannan ɗabi'u na musulunci kyawawa kuma ƴaƴanmu da iyalanmu mu nuna musu irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda wato zai kwana makwabcin shi yana cikin yunwa to wannan ba mai imani bane haka dole mu dinga bibiyan makwabtanmu idan ƴaƴan makwabcinka kaga sun yi ba daidai ba ka gyara musu kamar ƴaƴanka ne idan ka ga makwabcinka yana da wata bukata kuma kana da yanda ka iya biya masa wannan bukatar ka biya masa babu gazawa a ciki wannan shine hakikani na zamantakewa shi yasa Allah madaukakin sarki yasa muke saduwa cikin masallatai har so biyar domin ila za ka duba nan ka ga makwabcinka da baka san halin da yake ciki ba so da yawa za ka ga an zo masallaci ana tare da mutum ana tare da mutum in ba a gan shi ba za a binciki ya yake shi yasa Allah yake cewa mu dinga haduwa ko da yaushe a cikin masallatai don haka lallai mu zamanto masu kulawa da wannan haƙƙi haƙƙi ne mai girma kuma kamar yadda na faɗa a farko ba wai ga musulmi ba kaɗai har wanda ba musulmi ba ko da mutum ba musulmi ba ne ka ba shi wannan haƙƙi na makwabtaka ɗin ka ba shi wannan haƙƙin ka tsare masa wannan kyawawan ɗabi'a da kake kila shi zai sa ma ya ɗauki wannan addini na musulunci domin addinin musulunci ba nawa ba ne ko wani ba na kowa da kowa ne ila wani abu da zaka yi shi zai karkato da wani kaga ya shiga musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa mutanen da ya zauna yi makwaftaka da su halayensa da ɗabi'unsa su suka nuna kyawun wato addininsa shi yasa wata rana ya ce ku zamanto masu kyautatawa ku zamanto masu kyautatawa ku zamanto masu kyautatawa suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne mai kyautatawa yace ku je ku tambayi makwabtanku duk wanda makwabtan shi suka ce mai kyautatawa ne to wannan shine mai kyautatawa duk wanda makwabtan shi suka ce ba na kwarai bane to wannan sune za su ba da shaida a kansa an samu sabani wani mutum yayi ta kawo karan sa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana kuntata masa baijin jin dadin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka tattara kayan gidanka ka ajiye akan hanya to wani zai tunanin me yasa zai yi haka lokacin da ya ɗebi kayan gidan shi ya ajiye akan hanya kowa ya zo sai ya tambaye shi me ya faru da kai sai ce ai makwabci na ne zai ce tir da shi suna tsine mishi ai take sai makwabcin ya dawo da gudu ya ce ka zo da Allah ka zo mu zauna kaga an gyara shi saboda haka haƙƙi na makwabtaka haƙƙi ne mai girma haƙƙi ne da bai kamata a yi wasa da shi ba musamman a irin wannan hali da ake ciki abubuwa da yawa suna faruwa da haka da abin da kaga zai cutar da baka so ya same ka to karka so ya samu makwabcinka da abin da kake so na alkhairi ne ya same ka to ka so ya samu makwabcinka anana Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idan kika yi abinci a gidanki ki sa ruwan ruwan da zaki sa na romo din yayi yawa saboda ya ishi makwabcinki ana koda ba komai in ya ji kanshin abincinka ka san mishi koda kadan ne ba zai ishe shi ba wannan zai sa hankalin shi ya kwanta saboda haka lallai mu zamanto masu kyautata ma makwabtanmu mu zamanto masu kare haƙƙin makwabtanmu domin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar alkiyama to ya girmama makwabcinsa girmama makwabci kuwa bai wuce ka bashi haƙƙinsa ba bai wuce ka kyautata masa ba cikin zance cikin mu'amala kada ka dinga bibiyan laifuffukansa kada ka dinga cuta masa kada ka dinga zaginsa kada ka dinga bata shi da haka lallai mu zamanto masu haka sai Allah madaukakin sarki ya ya ji kanmu kuma ya tausaya mana muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu kyautatawa Uh, we talk today about the rights of the neighbors in Islam. It is very important uh, for anyone who is close to you, either in a relationship or maybe a residency and he has become your neighbor to uh, keep his right. Allah subhanahu wa ta'ala uh, commanded his messenger in the Holy Quran that he should worship Allah subhanahu wa ta'ala alone and should not associate Allah subhanahu wa ta'ala with any, any other deity than Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala said, unto parents, do good, and to relatives, orphans, the needy, the near neighbor, the neighbor farther away and the companion at your side. So these verses of the Holy Quran, uh, it emphasizes on giving the neighbor his rights. Uh, anyone who is next to you, either in place of work or in residence, uh, he has become your neighbor. So you give him his rights. You protect his life uh, by helping him whenever he is in need and ensuring his safety. Don't let anything to harm him and do not harm your neighbors. The Prophet sallallahu alaihi wasallam he cautions us, he, he cautions us on uh, harming our neighbors. It's not a, a good act. It's not a good deed. You must know uh, the situation of your neighbor when you are when anything good happened to him. It is good that you congratulate him and when anything bad happened to him, it's good that you uh, condole him on those things that will happen to him. And we should not harass them. We should visit them whenever they are ill. And these neighbors, whether you are sharing the same faith or they, with them or, or, or they are not sharing the same faith with you. Because Islam is a universal religion. It teaches us how we, we, we behave with other people even if we are not sharing the same deity with them. It is part of being good to others. So even if your neighbor is not a Muslim, even if he's a Christian or a Jew or even a traditionalist, you must show him that uh, respect. You must give him that right that Islam tell you to, to give him so that we will live in harmony. Uh, I mentioned many examples. I cited them in the, in the sermon uh, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam uh, his relationship with other people who are not Muslim, they, it invites them to Islam. His good relationship with them. The Prophet sallallahu alayhi wasallam when he migrated from Mecca to Medina, Medina is a society, it's a complex society uh, with Jews, with Christians. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam he settled there with them and lived with them in harmony. So most of them, they accepted Islam because of their relationship with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The way the Prophet sallallahu alaihi deal with them, that is how they accepted Islam. Uh, one example that we have mentioned is uh, a, a, Jew has been working with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He's not a Muslim. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he didn't coerce him to accept Islam. So one day that, that boy, he fell sick. And the Prophet ﷺ decided to visit him in his house. He's not a Muslim. The Prophet ﷺ is a messenger of Allah. So he decided to visit that, uh, that, that, that young Jew. When he went to their house, he, he found him laying on his bed. After he visited him, he condoned him. The Prophet ﷺ now called him to Islam. Then the young kid looked at his father that is uh, seeking his father's opinion. Should he uh, accept the offer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Because of the good habit of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the father said, "Obey Abul Qasim, follow him, obey him." Then the boy accepted Islam and he died at the spot. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was very happy. He said, "Alhamdulillah, I thank Allah subhanahu wa taala who rescued the life of this young kid from hellfire." He accepted Islam and he died at this fort. Had it been the Prophet ﷺ has not been good to him in his relationship with him, he will not accept Islam. So we have to respect our uh, neighbors. We give them their rights. Uh, we deal with them uh, the way we, we, we're supposed to be as, as human beings. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to uh, put us among his best servants. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala uh, to put us among those that other people will copy from us. And may Allah subhanahu wa ta'ala put the guidance of Islam uh, to other people through our attitudes and through our behaviors as Muslims. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to answer all our prayers. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين